a wannan yammaci na ranar laraba sha biyu ga watan ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da dari hudu da talatin da biyar wanda kuma ya zo daidai da tara ga watan bakwai miladiya ta dubu biyu da sha hudu a wannan majalisi wanda muke tafsirin alkur'ani mai girma kuma muna cikin tafsirin suratul isra kamar yadda muka saba ga kaɗan daga cikin tambayoyi da muka samu wanda yana cewa salamu alaikum wa rahmatullah ya ce mace ce mai zuwa aikin hajji ta gama biyan komai sai kuma allah ya yi wa mai gidanta rasuwa sai ya ce ta gama ta kaba amma zuwa lokacin aikin hajjin ba ta gama idda ba yaya zuwa aikin hajjin nata yake to wacce mijinta ya rasu ta kaba za ta yi babu wani mutum idda shi anan kamar yana nuna wani abu guda biyu za ta yi ɗaya sunan shi idda ɗaya kuma ta kaba a wacce mijinta ya rasu hukuncinta shine ta yi ta kaba الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة haka Allah ta'ala ya ce waɗanda mazajensu suka rasu ko waɗanda suka rasu suka bar matansu na aure to matan za su zauna wata hudu da kwana goma saboda haka wannan shine hukuncin sawa'un mace ta wato ta tare a gidan mijinta ko bata tare ba in dai mijinta ya rasu wannan shine hukuncinta sai dai idan tana da ciki in tana da ciki da zarar ta haihu to shi kenan ta fita daga cikin takaba wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhana hamlahunna mata masu ciki su da takabarsu shine su haife abin da yake cikinsu saboda haka idan mace tana da ciki mijinta ya rasu da zarar ta haihu ko bayan rasuwarsa da minti biyar ta haihu shi nan ta fita daga cikin takaba in ba ta da ciki to za ta zauna wata hudu da kwana goma saboda haka lissafin watanni ake yi da kwanaki ba da safin haila ba wacce aka saki ita ce take safin wato al'adarta wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wannan waɗanda aka saki kenan amma wacce take mijinta ne ya rasu to wannan eh, iddata shine kamar yadda wato Allah ya faɗa mata hudu kwana goma idan mace ta tana cikin takaba to ba za ta yi fita ta yi wasu tafiye-tafiye ba a shara'ance a shara'ance ba a ba ta damar ta yi fita ta yi tafiye-tafiye ba sai dai idan abin ya kasance wata larura ce kusuwa kamar a ce an bar ta ba wanda zai nemo mata ba wanda zai kawo mata abinci to anan za ta fita ta je ta nemo abinci ta dawo ko misali ba ta da lafiya za ta iya fita ta je asibiti ko makaranta za ta iya fita ta je makaranta amma aikin hajji wannan ba ta da istita'a ta rasa abinda ake kira istita'a a cikin aikin hajji akwai istita'a badaniya akwai a shar'iyya to anan ba ta da istita'a shar'iyya saboda tana cikin wani yanayi da shari'a ta ce kar ta yi ya yawace saboda haka aikin hajjin a lokacin ya sauka daga kanta har sai ta gama sai ta gama sai ta gama takaba dan ta gama ta sai ta je saboda haka sai a samu a yi bayani a hukumar alhazai saboda haka ita sai a aje kudinta sai shekara mai zuwa shi ma dole ta samu muharrami shi ma dole ta samu muharrami wanda za su tafi tare sai wannan shi kuma yake cewa yana son a yi masa bayani wai akwai bambanci tsakanin harabar masallaci da kuma cikin masallaci bambanci harabar masallaci sunanta haraba don kuma sunan cikin masallaci cikin ƙwaryar masallaci bai dace a dasa sahu a harabar masallaci ba sai ciki ya cika sai ciki ya cika idan ciki ya cika to harabar kuma ta ɗauki hukuncin cikin masallacin ita ma kamar yanzu wanda zai je madina ko zai je makka zai je madina masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wa idan ya kasance cikin masallacin ya cika sai wajen masallacin to in ya yi sallah yana da wannan ladan da aka ambata na cewa wanda ya sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama daidai take da sallah dubu a wani masallacin daban in banda masallaci mai alfarma na makka sauraka in ciki ya cika ya yi sallah a waje to yana da ladan wanda ya yi sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam amma in ciki bai cika ba ya tsaya waje ya yi sallah to ba shi da wannan ladan ba shi da wannan ladan don yanzu hukuncin bai shafi harabar ba yanzu hukuncin bai shafi harabar ba sai lokacin da ciki ya cika sannan harabar take daukan hukuncin cikin masallaci wanda ya salla a gurin kamar ya yi sallah a cikin masallaci ne ya ce kuma menene ya sa nakan ji ana ake kiran sayidina ali radiyallahu anhu da Allahu wajhahu amma sauran sahabbai ba a kiransu da haka babu shakka dukkanin sahabbai sun cancanci wannan addu'ar ba wani sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallama da bai cancanci a yi masa wannan addu'ar ba a ce da shi karramallahu wajhahu abin abinda ake nufi da karramallahu shi shine Allah ya karrama fuskarsa to Allah ya karrama shi an ambaci fuska saboda ita ce ashrafu ma insan mafi tsada a jikin mutum fuskarsa shi yasa ko rigima ake ana kawo masa duka inda yake kokarin karewa shine fuskarsa to shi yasa aka ambaci fuska amma ana nufin duka jikin mutum gaba daya duka gaba daya mutumin saboda haka addu'a ce da take cewa Allah ya karrama shi wannan mutum to kaga babu wani sahabi na annabi sallallahu alaihi wa sallama da bai cancanci wannan addu'ar ba a ce da shi karrama Allah wajhahu Allah ya karrama fuskarsa a waɗanda suka togace sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu da wannan addu'a suna cewa saboda shi ne a cikin sahabbai ya riski jahiliya kuma bai yi sujjada ga gunki ba bai taba yi wa gunki sujjada ba to saboda bai taba gunki sujjada ba Allah ta'ala ya tsare goshinsa bai dora shi a gaban wani gunki ba shi yasa suke masa wannan addu'ar da Allah wajahu sabanin sauran sahabbai su sun yi sujjada ga gumaka to a gaskiya wannan ba hujja bace da za ta sa a keɓance sayyidina Ali shi kadai da wannan addu'ar ba ta isa ta zama hujja ba na'am sai na ali ya musulunta yana yaro karami ya musulunta yana yaro karami duk da cewa ibnu taymiya radiyallahu rahimahullahu ta'ala yana cewa cewa bai taba sujjada ga gunki ba wannan wani abu ne da yana buƙatar a samu wata ruwayar da ta tabbatar da shi a samu wata ruwaya sahihiya da ta tabbatar da shi cewa yana karami na yana karami to amma bai taba yin sujjada bai yana karami to wannan wani abu ne wanda yana buƙatar a samu ruwaya sahihiya wanda babu to ko da hakan ne bai yi sujjada ga gunki ba to ai ƴaƴan sahabbai ma waɗanda aka haife su a cikin musulunci duk ba su yi sujjada ga gunki ba kaga idan wannan shine dalilin da zai sa a keɓance sayyidina ali da wannan addu'a kasance da shi Allah wajahu to duka ƴaƴan sahabbai da suka haifa a musulunci ya kamata su ma a rika ce musu Allah wajahu kamar abdullahi ibn zubair kaga a cikin musulunci aka haife shi annabi sallallahu alaihi wa sallama shi masa tahniki shi masa ya sa masa abin da dabino a sa an haife shi lokacin za a tafi za ta fi hajjatul wada ba za ta abuwan an haife shi bayan an yi hijira lokacin da har abin da yahudawa suke cewa matan sahabbai sun waye gari ba sa haihuwa tun lokacin da suka yi hijira to shine awwal mauludun fil islam shine farko wanda aka haifa abin nan awwal mauludun ba'da al-hijra afwan shine awwal mauludun ba'da al-hijra abdullahi ibn zubair so kaga shi ma an haife shi a musulunci to ire su kuma suna nan da yawa da aka haife su a musulunci cikin 'ya'yan sahabbai akwai cikin sahabbai kamar zaid ibn amr ibn nufayl baya bai taba sujada ga gunki ba bai ma yarda da bautar gunki ba duk da ya mutu a jahiliya amma annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa yub'asu ummatan wahdahu cewa ranar gobe kiyama shi kadai za a tashe shi a matsayin al'umma saboda a lokacin sa kowa yana sujada ga gunki amma shi yaƙi yaki yadda amr ibn nufail baban sa'id ibn zaid zaid ibn amr ibn nufail baban sa'id ibn zaid ɗaya daga cikin al'asharatul mubashirin bil janna to kaga shi ma bai taɓa sujada ga gunki ba to ire iren su suna nan shi yasa ibnu taymiya yake cewa wannan ba za ta zama wata falala da za ta fifita mutum akan sauran ba dan bai taba sujjada ga gunki ba yafi waɗanda suka taba sujjada ga gunki suka tuba saboda me saboda duk wanda ya riga ya tuba shikenan ba a ba a lissafin abin da ya wuce a baya kamar bai kamar bai taba yi ba ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat Allah ya ce waɗannan su ne waɗanda Allah ta'ala yake canza munana ayyukan da suka yi su koma hasanat kyawawan ayyuka saboda haka kasancewar ali radiyallahu ta'ala anhu bai taba sujjada ga gunki ba wannan ba shi zai sa ya dara abubakar da umar da usman da sauran sahabbai ba ba shi zai sa ya dara su ba saboda akwai waɗanda suka yi musharaka da shi suka yi tarayya da shi a cikin wannan sifa din saboda haka wannan shi kadai ba zai zama dalili ba sannan wasu malamai suke cewa daga ƙarshe ko da a farko-farko an samu a cikin malaman sunna akwai waɗanda suke amfani da wannan kalma ta karrama Allah wajhahu to da ƙarshe ta zama shi'ari ne wato kamar wata wata alama ce ko wani take ne na na, na rafidawa mabiya shi'a waɗanda suke faɗarsa ga sayyidina Ali domin su yi gugar zana ga su Abubakar da Umar da Usman kamar gugan zana suke yi da ce karramallahu wajhahu bai yi sujada ga gunki ba amma waɗancan da kuke girmamawa duk sun taɓa yi wa gunki sujada to kaga idan har da irin wannan manufa ake faɗa kaga bai dace ka yi tarayya da su ba a cikin abin da suke faɗa ala'ayyar halin ibnu kathir ibnu kathir a cikin tafsirin inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa a ƙarƙashin wannan ayar ibnu kathir yana maganar cewa Ah. Allah ta'ala ya keɓance salati ga annabawa salati ga annabawa su kuma wanda suke sahabbai a ce da su radiyallahu anhu su kuma wanda suka zo bayan su a ce rahimahullah sai magana akan keɓance ali da karramallahu wajhahu yake cewa bai dace shi kadai a keɓance shi ba ko da ko cewa addu'a ce addu'a ce mai kyau to amma dai keɓance shi shi kadai a zaman shi kadai ne za a yi wannan addu'a wannan ya zama wani shi'ar ne na 'yan bida'a sannan kuma da dama daga cikin annusa waɗanda suka kwafe littattafan malamai sun in sun zo kan sayyidina ali sukan ƙara wannan kalma shi yasa za ka ga wasu littattafan ahalus sunna da daddu sai ka zo ka ga kalmar karramallahu a ciki tare da cewa shi ba mai asalin littafin ne ya rubuta ta ba waɗanda suke nusaf masu kwafan littafin su suka ƙara wannan karramallahu wajahu domin yadda abin ya yaɗu ya zama ruwan dare kowa zai ambaci na ali zai ce karrama Allahu wajhahu ala ayi hal wato cewa radiyallahu anhu ya zama an yi bai ɗaya da sauran sahabbai ya fi sama da keɓance shi da wannan kalma Allah ya samu dace أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إن إنه كان حليما غفورا الله تعالى تسبح له السماوات السبع سمي قدا بكوي سنة يوى الله تعالى تسبيه سنة تركك الله ومن فيهن دوأا دسكي تكنسو وإن من شيء إلا يسبح بحمده كما باب وانا أبو فاتشينا تركك الله تعالى نقولي مسأ walakin la tafqahuna tasbihahum sai dai ba ku fahimtar tasbihin su wato tsarkake Allah da suke yi in na innahu kana haliman ghafura lalle shi Allah ya kasance mai haƙuri ne ghafuran mai yawan gafara ne wato Allah ta'ala bayan yayi magana dangane da waɗanda suke sanya wa Allah kishiya ko suke rike wasu a matsayin alloli ba Allah ba ubangiji ta'ala yake ce lauka kana ma'ahu alihatun kama ya yaquluna idan labtaghaw ila da arshi sabila subhanahu wa ta'ala amma ya amma yaquluna uluwan kabira bayan ubangiji ya tsarkake kansa daga tarayya da wasu abubuwan bauta banda shi sai yake cewa tusabbihu lahu as-samawati sabu sammai bakwai duka suna tsarkake ubangiji wato suna girmama ubangiji suna tsarkake shi daga dukkan wani abin bauta ba shi ba suna tsarkake shi daga dukkan abin da waɗancan mushrikai suke faɗa dangane da shi na cewa ya riƙi ɗa ko ya riƙi ‘ya'ya mata kamar mala'iku ko akwai wani Allah tare da shi suna shaida a kan cewa shi kaɗai ne tilo tal wanda ake bautawa babu wani abin bauta ban da shi suna zama aya ce wacce take nuna cewa akwai Allah ta'ala kuma Allah ta'ala shi kadai ne ya cancanci bauta babu wani wanda ya cancanci bauta tare da shi tusabbihu lahu samawati sabu wal ardu wa man fihinna da duk abin da yake cikin abin da yake cikin sammai da wanda suke cikin ƙasa ko duk waɗanda suke cikin sammai da waɗanda suke cikin ƙasa sukan yi tasbihi ga Allah ta'ala wato sukan zama aya ce dalili ne waɗanda suke nuna samuwar Allah ta'ala da kaɗaitarsa sai ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi kuma babu wani abu face yana tasbihi tare da godewa Allah walakin la tafqahuna tasbihahum sai dai ba fahimtar tasbihinsu to anan malamai sun yi saɓani wajen fassara wannan ayar wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi ko tusabbihu lahu samawati as-sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi cewa yaya tasbihin yake wasu suka ce abinda ake nufi da tasbihi a nan shine waɗannan halittu duka sammai gaba ɗayansu guda bakwai da ƙasai guda bakwai saboda Allah ta'ala ce wa min al-ardi mislahunna Allah ya halicci ƙasa ƙasa kwatankwacin wato adadin sammai su ma guda bakwai ne sannan da abin da yake cikin sammai da abin da yake cikin ƙasa da wanda suke cikin sammai da waɗanda suke cikin ƙasa suka ce abin da ake nufi duk waɗannan halittu gaba ɗaya dalili ne da suke nuna akwai Allah dalili ne na samuwar Allah kuma dalili ne da yake nuna cewa Allah ta'ala shi kadai ne wanda ya cancanta a bauta masa babu wani wanda ya cancanci a masa bauta ban da shi wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu kowane abu ka duba zaka ga akwai aya a cikin sa wadda take nuna cewa Allah ta'ala shi kadai ne ya cancanci a bauta masa suka ce wannan shine tasbihin da ake nufi wato tasbihi ne bilisanil hali la bilisanil maqali tasbihi ne bilisanil hal wato halinsu da yanayin halittar da Allah ya musu dalili ne da yake nuna cewa akwai Allah wannan shine tasbihin da ake nufi da cewa suna yi ba tasbihi irin namu ba suka ce ba ana nufin tasbihi irin namu ba wanda ya kunshi sinun da ba'un da ha'un da alifun da nunun da alifun da lamun da lamun da ha'un subhanallahi muka ce ba wannan ake nufi ba saboda almushahada abinda muke gani da ido ya nuna mana ba wannan ake ba saboda ba mu taba jin wani dutse yana cewa subhanallahi ba ko muka wuce ta gaban wani ruwa muka je na subhanallahi ko muka wuce ta gaban wata ƙasa ko muka wuce ta gaban wani wata itaciya muka ji ta tana subhanallahi suka ce saboda wannan mushahada din abinda muka gani da kuma abinda hankalinmu ya tabbatar muka ce ba tasbihi bane na lisanul maqal tasbihi ne na lisanul hal wannan ra'ayi ne da yawancin almutakallimuna akan sa suke yawanci almutakallimun waɗanda suke mabiya ko ma'abota ilmul kalam sun fi gamsuwa da wannan ra'ayi ibn hazm a cikin littafinsa alfisal ya tsaurara magana ya kausasa magana akan waɗanda ma suka saba ma wannan ra'ayi cewa duk ma waɗanda za su ce ai bilisanil maqali ne su ma waɗannan halittu suna cewa ne subhanallahi subhanallahi ko subhanallahi wa bihamdihi yake cewa waɗannan ba su da hankali saboda hankalin mai hankali da abin da ido yake gani ya nuna ba haka ba ne. Kawaka suka tafi akan wannan ra'ayi amma wasu da dama daga cikin mabiya sunna sun tafi akan cewa suna tasbihi ne su ma su ma suna cewa subhanallahi wa Hamdi. ko da kuwa ba ma fahimta kamar yadda Allah ta'ala ce walakin la tafqahuna tasbihahu ko da kuwa ba ku fahimta ya zamana walakin la tafqahuna tasbihahum wannan ba ana magana ne da kafirai kadai ba ana magana ne da musulmi da kowa da kowa ma dan saboda su masu ra'ayin farko sun fassara walakin la tafqahuna tasbihahum cewa wannan ana nufin kafirai mushrikai su ne ba sa gane cewa waɗannan halittu da Allah ta'ala yayi suna nuna akwai Allah ko suna nuna takar Allah to amma su masu fassara ta biyu suka ce walakin la tafqahuna tasbihahum wannan magana ce da ta shafi kowa da kowa waɗannan halittu da Allah ta'ala ya yi sammai da ƙasa da duwar watsu da itatuwa da tsirrai da dabbobi dukkaninsu suna tasbihi ga Allah su ce saboda Allah cewa yi wa in min shay'in waɗannan kuma dukkaninsu a shiya ne kowane abu daga cikin wannan shai'un ne to kuma Allah ya ce wa in min shay'in in anan bi ma'ana ma nafi'an nafiya ai babu wani abu illa yusabbihu bihamdihi face yana tasbihi tare da gode ubangiji saboda haka babu wani abu Allah ta'ala ya ce face yana yin tasbihi walakin la tafqahuna tasbiha to kaga wannan sai ya nuna cewa ubangiji ta'ala yana nufin tasbihi su ma suke yi kamar yadda muke cewa subhanallahi wa bihamdihi su ma haka suke cewa subhanallahi wa bihamdihi kawai mu ne dai ba ma gane ba. kamar yadda Allah ta'ala ya nuna cewa muna sujada ga Allah ta'ala ce alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب yadda ubangiji ta'ala ya nuna cewa duk abin da yake sama da ƙasa suna sujada ga Allah suna ga Allah ce yasjudu lahu man sama wato man fil ardi wanda suke sama da waɗanda suke ƙasa halittu na mala'iku da na mutane da na aljanu duk suna sujada ga Allah ta'ala ce shamsu wal qamaru wan nujumu hakanan da wata da rana da rana da wata da taurari ce wal jibalu da duwar watsu wa shajaru da itatuwa ce wa kasirun minan da kuma da dama daga cikin mutane kaga da aka zo wajen mutane sai aka ce wa kafirun minan nas saboda akwai waɗanda suke sujjadar akwai waɗanda ba sa yi ce wa kafirun minan nas amma waɗancan sai Allah ta'ala nuna dukan su suna yi ce wa kafirun minan nas wa kafirun haqqa alaihim al'azab wa kafirun haqqa alaihi al'azab sauka da dama kuma daga cikin su azaba ta tabbata akan su haka nan ubangiji ta'ala kicu alam tara anna Allah yasjudu alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru saffatin kullun qad alima salatahu wa tasbihahu wallahu alimu bima yaf'alun ubangiji ta'ala yace baka gani ba abinda wanda yake sama da ƙasa suna tasbihi ga Allah yace wat tayru haka da tsuntsaye su ma suna tasbihi ga Allah safatin a halin da suke yin sahudin nan suna tafiya a sararin samaniya suna kada fukafukansu to a cikin irin wannan yanayi suna tasbihi ga Allah Kullum kad alima salatahu wa tasbihahu dukkanin ubangiji ta'ala ya san sallar ya san tasbihin su kaga anan Allah ta'ala sai ya nuna cewa irin sallar da suke yi masa da irin tasbihin da suke yi masa shi ya sani ashe kaga ba dilalatul hal bane dan in dilalatul hal ne kowa ya sani kai ka sani ka san cewa a halittar sama da ƙasa akwai ayar da take nuna akwai Allah halittar ruwa halittar itatuwa halittar tsuntsaye duk ka san cewa waɗannan halittu duka suna nuna akwai Allah ashe kaga ba wannan ne tasbihin ba shi wancan tasbihin Allah ta'ala ya keɓanta kansa da saninsa ya ce ku ba ku fahimta ba ce kullum kar alima salatahu alima ai alima Allah salatahu wa tasbihahu saboda haka wanda ya nuna kenan salati suke yi sallah suke yi tasbihi suke yi su ma suna sallah suna miƙa wuya ga Allah su ma suna tasbihi wallahu alimu bima yaf'alu saboda haka kaga ashe tasbihi ne na musamman ba dilalatul hal bane a tasbihi ne bi lisanil maqal bi lisanil maqal wasu malamai suka ce ubangiji ta'ala da ya ambaci tasbihin tsuntsaye da tasbihin duwar watsu ya ambaci wasu lokuta a yayin da suke tasbihin Allah ta'ala yana magana annabi Dawud yace inna sakharna lahu aljibala yusabbihna ce bil ashiyi wal ishraq bil ashiyi wal ishraq wat tayra mahshuratan kullu lahu awwab kaga yace inna sakharna lahu inna sakharna al-jibala ma'ahu Allah yake inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna sai ce bil ashiyi wal ishraq kaga ubangiji ta'ala ya keɓance lokacin yamma da lokacin hudowar rana ce duk suna tasbihi dilalatul hal kuma bata keɓanta da wani lokaci ba kaga ashe ya nuna wannan tasbihin ba shi ne wancan ba wannan tasbihi ne na musamman Allah ta'ala ce ya jibalu awwibi ma'ahu awwibi ma'ahu kaga anan awwabi bi ma'ana sabbihi ya ku duwar watsu ku yi tasbihi tare da annabi Dawud kaga inda a ce dilalatul hal ne ba ta buƙatar ma'iyatu Dawud dilalatul hal kowane lokaci akwai ta to wanda ya nuna kenan ba dilalatul hal ba ake nufi bilisanil maqal su ma suna cewa subhanallahi subhanallahi wa bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu a cikin musnad imamu ahmad hadisan abdullahi ibn amr ibn al-as cikin wasiyar da annabi nuhu yake bar wa ɗansa yake ce masa a cikin wasiyar yake ce masa wa subhanallahi wa bihamdihi fa innaha salatu kulli shay'in wa biha yurzaqul khalq wa subhanallahi wa bihamdihi fa innaha salatu kulli shay'in wa biha yurzaqul khalq kaga anan annabi nuhu yana gaya wa ɗansa cewa subhanallahi wa bihamdihi sallah ce salati ne ko sallah ce ta kowane irin abu ashe kowane irin abu yana cewa Allah subhanallahi wa bihamdihi ki wa biha yurzaqul khalq a dalilin ta ne ubangiji ta'ala yake azarta halittunsa akwai hadisi a cikin sahih bukhari hadisin abdullahi dan mas'ud da yake cewa kunna nasma'u tasbiha at-ta'ami ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'kal kunna nasma'u tasbiha at-ta'am ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko ma'a annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'kal mun kasance muna jin tasbihin abinci tare da annabi sallallahu alaihi wasallam muna jin tasbihin abinci ana cin sa wato wani abu ne da har sahabbai ma sun taba ji kaga wannan ba dilala ce ta hal ba dilala ce ta maqal sahabbai suna sukan ji tasbihin abinci shi yasa wasu malamai suka ce tasbihin kowane abu ƙaran da ka je na yi to tasbihin sai yake a lokacin ko ƙofa ka buɗe ka ji tana wannan ƙaran to tasbihi take wa Allah suka ce hatta sarir ba tasbihi yake wa Allah ruwa da zaka je na ƙara ce tasbihi yake wa Allah kuma wannan ba abin inkari bane ubangiji ta'ala qadirun ala kulli shay kuma waɗannan abubuwa ubangiji ta'ala yana sa musu nutuki kai ne baka sani ba ba annabi annabi Sulaiman annabi Dawud ta'allimna mantiqa at-tayr an sanar da mu maganar tsuntsaye kana jin kai maganar tsuntsaye ba ka ji amma wannan ba dalili bane da zai saka ce ba ba ba sa magana suna magana dukkan wasu halittu suna magana sai dai kai ne baka sani ba wannan alkur'ani ya nuna mana wannan tini ya nuna mana abin nan ya gaya mana maganar maganar tururuwa ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum sulayman wa junuduhu wa la yash'urun magana ta yi, wanda Sulaimanu ya ji tana gaya wa tana gaya wa wanta cewa ku yi sauri ku shige gidanku kada Suleiman da da rundunarsa su zo su kwankwatse ku su tattake ku ba su sani ba wanda wannan ya sa fata basama Ya yi murmushi yayi dariya daga baya ne ilimin zamani ya fara ganowa cewa ashe dabbobi su ma suna da luga suna da yare da suke wa juna magana da shi cikin ilimin harkar dabbobi akwai ethology wanda ilimi ne wanda yake tattauna irin halayya da ɗabi'a na dabbobi wanda tuni alkur'ani ya yi ishara ya faɗi wannan cewa dabbobi suna magana cikin mu'jizar annabi sallallahu alaihi wa sallama ba dabba ba har dutse ya yi magana a cikin sayo muslim hadisin jabir ibn samura annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inni la a'rifu hajaran bi makka yusallimu alayya qabla an ub'ath inni la a'rifuhu al'an inni la a'rifu hajaran bi makka nabi ce na san wani dutse a makka yusallimu alayya kana yusallimu alayya yana ce mun assalamu alaikum duk sanda na zo wucewa kabla an ub'at tun kafin a aiko ni tun kafin a bashi annabci annabi sallallahu alaihi wasallam in ya zo wucewa ta gaban dutsen nan sai dutsen nan ya ce assalamu alayka ya rasulullah inni la a'rifuhu al'an annabi ya ce a yanzu nan na san shi kai yanzu ka wuce dutse ka je yana magana ai sai kai sati baka fito ba eh ballantana ka kama abinci ka jera tasbihi to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma mun san annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka gina masallacinsa an gina shi bishin zuwa nahl da kututturan dabino itacen dabino aka rika sawa shine a matsayin dirka su ne dirakan da aka yi abin nan da su lokacin yakan zo ya tsaya jikin jikin ɗaya daga cikin dirkar yana huɗuwa har lokacin da wata mata ta kawo shawarar cewa a yi masa mimbari saboda tana da wani yaron ta ka abin da kafinta ne kana da jaran annabi ya sa aka yi masa aka kawo aka aje sai ya koma kan mimbarin wannan kututturan kuka ya rikai sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma sun ji kukan kamar yadda ya zo cikin hadisin ibnu umar cikin sahih bukhari fa hannal jaz'u ya rika kuka sai da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya je ya kama shi ya rika shafa shi sannan ya je da sahabbai sun ji ya ce fasami ina da zalikar jiz'in sautan a hadisin jabir ya ce muka ji wannan kututturen dabinin muka rika jin sautinsa yana kuka to ashe kaga a ce kuma suna tasbihi ba abin mamaki ne da har zai kuka sai kasa kuma subhanallah zai yi kuka mun san raƙumin da ya zo ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam kukan mai shi yana tozarta shi yana bar shi da yunwa yana wahalar da shi kuma yana bar shi da yunwa har annin salasalam ya sa aka kirawo shi ce waɗannan dabbobin akwai suna da haƙƙi a kanku. ubangiji ya halitta muku su ne ba don ku wahalar da su ba annabi sallallahu ya ba mu labarin saniyar da ake noma da ita a saniyar da ake hawanta take take gayawa ainihin eh, mai ita cewa inni lam ukhlaq li hada innama khuliqna lil harf ba a halice mu dan a mu ba an halice mu dan mu yi noma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana zi'ib abin nan kirkeci da ya magana har sahabbai suka yi ta mamaki zi'ibun ya takallam kirkeci kuma yake magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni nayi imani ni da abubakar da umar a lokacin ma ba sa gurin amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu shaida to wasu malamai suka ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu abinda ake nufi babu wani abu face yana cewa subhanallahi wa bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu ku ne ba ku fahimta wannan dan ya nuna maka kai dan adam cewa bautar da kake wa Allah kada ka zaci cewa bukata ce ta ubangiji ta sa ya matsa maka sai ka bauta masa ta yadda zai ji jiki ko zai tawaya idan baka yi bautar ba a'a inda har yana da bukata to duk abin da yake sama da abin da yake ƙasa da halittu da Allah ta'ala ya yi na dabbobi da tsirrai da itatuwa da ruwa duk suna yi wa Allah bauta inda har yana da bukata to bautar waɗannan ta ishe su kai ne za ka zama saniyar ware in ka ƙi bauta ga Allah to ka sani akwai masu bautar ka sani kuma duk abin da yake kewaye da kai bauta wa Allah yake ka zama daban a cikin ka sani hatta gaɓoɓinka da Allah ta'ala ya yi in ka ƙi bauta masa kai da irada da mashi'ar da ya baka to hatta gaɓoɓinka suna bautarsa hannunka da ƙafarka da duk suna bauta wa Allah kai ne dai kawai kai taurin kai saboda haka ka zama daban ka zama saniyar ware haka kai kai zaka cuci kanka saboda haka ubangiji ta'ala baya buƙatar baya buƙatar komai namu ainihin inda yana da buƙatar bauta to bautar da ake masa a sama da bautar da ake masa a ƙasa da tasbihin da ake masa a sama sura nawa ce Allah ta'ala ya bude ta da sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ardh yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardh wanda yake nuna maka da abin da yake sama da abin da yake ƙasa duk yana tasbihi ga Allah Allah ce innahu kana halima sai dai Allah ta'ala mai rango mai haƙuri ne mai rangwame ne saboda ku gazawarku da kasawarku ta sa ubangiji ya kama ku nan take ba yana muku rangwame ya aiko muku annabawa ya aiko muku manzanni ya aiko muku littattafai saukar muku da littattafai ba don komai ba don ku fahimci abinda za ku yi ku samu tsira gafuran ko mai gafara ne mai gafara ne yana yafe ma wanda ya tuba haliman baya gaggauto da uƙubarsa nan take Allah yana iya da zarar mutum ya saba masa nan take ya ga uƙubar Allah ta same shi amma ubangiji ta'ala yana yin rangwame hatta azzalimi ubangiji ta'ala yana yakan daga masa kafa inna Allah la yumli lizzalimi hatta idza aqadahu lam yuflithu kamar yadda manzo Allah ya ce azzalimi Allah ta'ala yana yana jinkirta masa yana masa talala har lokacin da idan ya kama shi to fa ba zai iya kuɓucewa ba wa kazalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid kamun ubangijinka duk sanda ya kama wata alƙarya tana azzalima to lalle kamun ubangiji kamu ne wanda yake mai tsanani wa ka ayyin min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalima thumma akhadtuha wa ilayya al ubangiji yace da yawa daga cikin alƙaryu wato al'ummu da Allah ta'ala yace muka jinkirta musu muka kyale su suna ta zalunci sannan daga ƙarshe ubangiji ta'ala ya kama su kuma makoma gaba ɗaya zuwa ga Allah take wanda ya tuba Allah ta'ala kuma zai yafe masa zafuran ne wanda duk ya tuba wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirullah yajid ghafurar rahima wanda yayi aiki mummuna ko ya zalunci kansa sannan ya nemi gafarar Allah Allah ce zai samu Allah ta'ala ghafurar rahima mai gafara ne mai tausayi ne sannan Allah ta'ala ce idza qara'ta alqur'ana wa idza qara'ta alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا فَقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ ولوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا to ubangiji ta'ala ya ci gaba da ga mana yanayin dangane da alkur'ani da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam lokacin da yake da karanta alkur'ani duk daga duk da gashi Allah ta'ala ya ce la qasarrafna fi hadha alquran liyadhakkaru gashi ubangiji ta'ala ya sarrafa hujjoji daban-daban ta hanyoyi daban-daban da sigogi daban-daban domin su wa'azantu amma kuma yanayin su ya nuna ba za su wa'azantu ba ƙarshe ba abinda suke ƙarawa sai ba zama yace iza qara'ta alqur'ana idan ka karanta alqur'ani ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura za mu sanya tsakaninka da waɗanda ba sa imani da ranar lahira hijaban mastura sai mu sanya wani hijabi wani shamaki wanda yake abin sitircewa waja'alna ala qulubihim akinnatan sannan mu sanya murfai akan zukatansu an yafqahuhu domin kada su fahimce shi wa fi azanihim waqra sannan mu sanya nauyi a cikin wato a cikin kunnuwarsu wa idza zakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu kuma idan ka ambaci ka shi kadai a cikin alqur'ani wallau ala adbarihim nufura sai su juya su bazama suna masu gudu ubangiji ta'ala yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa idan ya karanta alqur'ani waɗannan da suke tare da shi suna sauraron karatun alkur'ani gashi alƙur'ani ya zo da sigogi daban-daban ya zo da fasaha ya zo da bayani wanda kowa ya kamata ya fahimta kuma kowa ya je kamata ya imani amma kuma hakan bata faru ba Allah ta'ala ya ce abin da yake faruwa shine lokacin da kake karanta shi ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura za mu sanya tsakaninka da tsakanin waɗanda ba su yi imani da lahira ba za mu sanya wani hijabi wani shamaki wanda yake abin suturcewa masturan ko dai ma'ana satir mai suturcewa ko kuma masturan shi hijabin da za mu sa shamakin da za mu sa shamaki ne da babu wanda zai gan shi a ɓoye yake malamai suka ce ayar tana ɗaukar ma'ana biyu ko dai ja'alna bainaka da bainal ladina la yu'minu bil akhirati hijaban mastura ubangiji ta'ala ya sanya shamaki tsakaninka da su ma'ana kana karatun amma ba sa fahimtar abin da kake karantawa saboda zukatansu sun toshe khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa ubangiji ya toshe zukatansu ba sa fahimtar komai inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa in tad'uhum ila al-huda falan yahtadu idan abada ubangiji ta'ala ya ce mun sanya wato rufi akan zukatansu mun sa marafi mun rufe zukatansu ba abin da za su fahimta mun toshe kunnuwansu ba za su fahimci komai ba wa in tad'uhum ila al-huda ko da zaka kira wasu zuwa ga shirya balan ya tadu idan abada tunda har haka ta faru ba za su taba shari'a ba tunda har mun toshe zuciyarsu mun rufe kunnuwansu ba sa ji ji na fahimta ba sa sauraro sauraro na fahimta sauraron da za su miƙa wuya ba za su shiryu ba wasu malamai suka ce wannan shine hijabin shine Allah ta'ala ya fassara shi a ayar gaba waja'alna ala qulubihim akinnatan shi yasa suka ce wa qalu qulubuna gulf suka ce mu zukatan mu arifa suke fa Allah ta'ala ce bal la'anahumullahu bi kufrihim fala yu'minuna illa fa qalilan ma yu'minun Allah ta'ala ce a Allah da ya la'ance su saboda su. wato suka ce su su a rufe suke don haka ba za su fahimci komai ba don haka ubangiji ta'ala ce a'a su ya sa ubangiji ta'ala ya la'ance su saboda su ne domin duk sanda bawa ya kasance yana yi wa Allah waye a cikin dokokinsa to zuciyarsa yake ƙara rufewa dokokin Allah da za a yi ta karanta masa ba za su samu shiga ba wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun lati haka muke jujjuya gannansu wa nuqallibu af'idatahum haka muke jujjuya zukatansu da gannansu kama lam yu'minu bihi awwala marra kamar yadda ba ku yi imani da shi a karan farko ba wato yadda da karan farko suka imani da shi to haka nan za mu juya musu zukata za mu juya musu ganin su da haka ba za su ga ba za su ga gaskiya ba su bi ta ba za su ji ta ba su fahimce ta saboda me saboda tun a karan farko sun zaɓi kafirci kaga anan ubangiji ala bai zalunce su ba su suka zalunci kansu kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nadharuhum fi tuyanihim ya'mahu mubassu a cikin shishigin su da ainihin zaƙewarsu suna ta ɗimuwa ƙyale su cikin ɗimuwa kaga a nan kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa falamma zahu a zagar quluba yayin da suka karkace suka bar hanyar Allah sai Allah ta'ala ya karkatar da zukatansu kaga ashe a nan sakamako ne na kafircinsu na farko da suka zaɓa. shine ubangiji ta ala rufe zuciyarsu wasu malamai suka ce wannan abin da ake nufi kenan wasu malamai suka ce a'a ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura ana nufin idan kana karatun alqur'ani suka yunkuro da niyyar su cuce ka sai mu sanya shamaki tsakaninka da su su neme ka su rasa saboda haka ba za su ganka ba sai mai maka layar zana wannan ya faru kamar yadda yake cikin mustadrak na hakim hadisin asma binta abubakar bakar radiyallahu ta'ala anha take cewa wannan ah, ummu jamil al'aura ummu jamil matar abu lahab ummu jamil mai ido ɗaya ta ɗauko makami ta nufo inda annabi sallallahu alaihi yana zaune shi da sayyidina abubakar sai ta nufo inda suke sai sayyidina abubakar ya hango ta tafi da makaminta ya san ta ba mace ce mai hankali ba sai ce ya ya rasulullah gafa matan nan ta taho kuma da makami a hannunta kuma gashi nan ta zo tana ta babatu tuwal wilu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi lan tarani ba za ta ganni ba saboda haka sai ta zo sai ta tsaya akan akan abubakar tsaye kan abubakar ba ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai take cewa inna sahibaka hajani balagani anna sahibaka hajani na samu labarin abokinka fa yana mun zambo lokacin da tabbace ya dake nan ta sauka wa imra'atu hammalat al-hatab da matarsa mai ɗaukan kirare ko mai kwarmi yawo da kwarmato sai take cewa yabari ya zo mu cewa abokin nan naka yana mun zambo sai a sai sai na abokar ya ce wa rabbil ka'abati ma hajaki na rantse da wanda na rantse da ubangijin ka'aba bai miki zambo ba saboda ba maganar sa bace ai maganar Allah ce ba shi yayi ba ta ce na rantse da Allah ba shi shi bai zan bace ki ba to ne sai take cewa sai ta tafi tana cewa muzammaman hajauna wa dinahu qalaina wa asaina to shine anan Allah ta'ala ki ta wa idza qara'ta alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura sai mu sanya wani tsari tsakaninka da su ko mu sanya wani tsari na mu jefa tsoro da firgici a zuciyarsu ko sun doso ka za su cutar da kai ba za su iya ba kamar yadda ya faru lokacin da Allah ta'ala ya saukar da eh, eh, falyad'u unadiya sanad'u zabaniya lokacin da Allah ta'ala Ya alamtara bi anna allaha yara kalla la illam yantahi la nasfa'an bin nasiya nasiyatan kadhiba khati'a nasiyatan kadhibatan khati'a falyad'u nadiya sanad'u zabaniya lokacin da ubangiji ta Allah a lokacin sayyidina abin nan lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama yana sallah ka'aba abu jahal ya taba cewa yaransa ko mabiyansa ko abokansa cewa idan har muhammad ya sake shigowa masallacin nan ya ce zai yi sallah sai na tattaka shi sai na wato sai na murza na gurza fuskarsa a ƙasa na yi masa butu-butu da ƙasa lokacin annabi sallallahu alaihi sai ya zo yana sallah a gindin ka'aba sai ya nufo annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya ƙarasa gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai an ganshi ya fita a guje ya koma yana ihu sai sauran suka ce me ya faru ya abal hakam wannan ita ce alkunya da suke kiran shi da ita annabi ya canza masa ce abal jahal dai ba abal hakam ba ce me ya faru ya abal hakam muka ga ya ce ai wani kasurgumin raƙumi ne daga kamar zai haɗe ni annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi da ya matso sai sun sai wannan ya raƙumi yayi kace kace da shi لقطعنه irban irban uduwan uduwan na ce da sai ya yi kace-kace da shi sai ya gunduwa-gunduwa da shi to kaga wannan ma shi ma wani hijabi ne ubangiji ta ya sanya a tsakanin al-qurtubi karkashin wannan tafsiri wannan aya yake maganar cewa wata rana a an abin a qurtuba a garin su san daga baya arna sun zo sun cinye ƙasar ci abokan gaba sun na ci karo da su da na gansu sai na juya a guje ya ce da na juya inda na nufa babu inda zan ɓoye babu inda zan ɓoye guri ne wanda yake fili fayo ce sai na shiga na fara karanta farkon suratu yasin na fara karanta alkur'ani ce ina ganin su suka zo suka yi dumi dumi dumi haka sai suke cewa haza dibila haka ya rubuta haza devil ana haza devil devil tunda turawa ne ce wannan shedan ne ma'ana ba su gan shi ba to kaga wannan shine misdaqun faɗar Allah ta'ala wa idza qara'ta alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minu bil akhirati hijaban mastura to wasu malamai suka ce wannan shine hijabin da ubangiji ta'ala ce zai sanya tsakaninsa in yana karanta qur'ani ko dai ya zama hijabi ne na ba za su fahimce shi ba ko kuma hijabi ne na ya tsare shi ba za su iya cutar da shi ba duk malamai sun fassara wannan ayar da waɗannan ma'anoni guda biyu saboda haka ubangiji ta'ala yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa zai tsare shi babu wanda zai cuce shi kuma rashin fahimtar su ga wannan abin da ake karantawa su suka yi wa kansu ba Allah ta'ala ne ya musu ba Allah ta'ala baya zaluntar bayansa duk wanda ya zabi shari'a ubangiji ta'ala zai shiryar da shi wanda kuma ya zaɓi bata to wannan batan shi zai bi shi Allah ta'ala ya mana tsari abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in